ci gaba da karatunmu na littafin al'adabul mufarat littafin al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira al-bukhari rahimahullah wanda yau kuma shine addarsu sami wato darasinmu na takwas lokacin da ya gabata mun yi magana ta kaitacciya kan uh, abu huraira radiyallahu an uh, wajen abin da ya shafi kwadayinsa da jajircewa wajen ya ga ya haddace wannan al'umma ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alaali wasallam ilimi mai tarin yawa wanda wani shi ya bayu wani lokaci ya samu kansa a halin yunwa ba wai don babu dama da zai iya fita kasuwa ya nemi kuɗi ba ko wani abin da yake mai kama da haka a'a saboda damuwarsa da kuma ba da dukkanin lokacinsa wajen haddace maganganun Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ya taskacewa ita wannan al'umma mai girma wanda wannan shi ya bayu a umar bin khattab radiyallahu an kamar yadda muka ambata a satin da ya wuce kamar yadda abu zur'a ya rawaito a littafinsa tarihu dimashq bi isnadi sahihi ta hanyar as-sa'ib bin yazid radiyallahu anhu umar dan khattab radiyallahu an ya nuna wa abu huraira radiyallahu an wajen ya takaita wajen ainihin ba da hadisai na Allah sallallahu alaihi wa ala wa wannan magana ba wai Umar radiyallahu an ya faɗe ta bane a babin tuhuma ko zargi da shi Abi Hurairah radiyallahu an ya faɗe ta ne a babi na kiyaye ilimi don kuma gudun kada a ɗauki maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a aza su a sanya su ba inda shine mahallin su ba kamar yadda ibnu kasir ya faɗa cikin albidaya wan nihaya a bayanin wanda suka rasu a shekara ta ainihin 59 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin kuma gudun kada ya zanto maganganun manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a bara su bayan da manzon Allah ya faɗa ba wajen a yi kuskure saboda sha'anin kwakwalwa ta kai iya ba da abu daidai wani lokaci kuma ta ba da shi ba daidai ba saboda san adam yana tare da mantuwa da gudun kada masu rawaitowa ga shi abi huraira zan to ba su kiyaye abin yadda ya kamata ba a bada da abin a juye to wannan shi ya bayu a shamsuddin zahabi cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake bayani akan haka sai yake cewa wannan fa a zamanin umar dan khattab ya fa radiyallahu anhu to ina kuma ga zamanin mu wanda zahabi ya rasu ya tana shekara 748 da ainihin ina ga zamanin ta yanda ilimi ya yi rauni kuma isnadi ya yi tsayi amma gashi mutane suna rawaito hadisai masu rauni ya ce wasu ma hadisan ƙarya ne sai a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya zaka ce kenan inda zahabi ya riski wannan zamanin kuma me zai ce kenan to ashe kaga abin sai ya zanto kuma ya kara munana kwarai da gaske wanda su zamani ne wanda yake na malamai da abubuwa amma akan yi faɗin hadisai wanda ba su tabbata ba to ina kuma ga wannan zamanin ta yadda ilimi ya yi karanci malamai sun karanta wanda su a lokacin baya suna damuwa da ilimin amma aka samu haka to ina ga yanzu wannan shi ya bayi umar dan khattab yake taka tsantsan wannan kada a faɗi maganar manzo Allah alhalin kuma ba haka ya faɗe ta ba to akwai wata magana kuma wadda suke cikin musannaf na abdurrazzaq bin hammamin da sana'ani rahimahullah ah, muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri yake cewa umar radiyallahu an ya ce aqillu riwayata an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa fi ma yu'malu bihi ku takaita ruwayar hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai da cikin abin da ya zamana dole ne a yi aiki da shi amma duk hadisin da yake bai zama dole a aiki da shi ba wannan ba sai kun faɗe shi ba to sai abu huraira wai yake cewa a kuntum muhaddisakum bi hadhihi al ahadith wa umar hayy idan la aikantu anna al satubashiru buhari to shi yanzu zan zantar da ku hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gashi kuma Umar yana raye lalle inda zan yi haka to tabbas ina da yakinin cewa wannan bulala ta shi Umar sai ta hau gadan bayana to wannan maganar bata ainihin tabbata ba magana ce mai rauni kwarai da gaske saboda shi wanda ya bada labarin ga umar shine wa muhammad bin muslim bin shahabin zuhuri shi kuma an haifi hijira tana da shekara hamsin da ɗaya wannan aƙallu ma ƙila fi ke kenan shi ne kuma fi karancin abin da aka faɗa daga nan kuma sai abin da yi sama shi kuma umar bin khattab radiyallahu anhu ya rasu tana da shekara 23 yau ta suka kaga akwai inqita'i magana ce mai rauni kwarai da gaske to wannan kenan a takeice dai eh, wannan shine Abu Huraira kuma bayani zai ci gaba da gudana akan sa insha Allah to a lokacin da ya gabata mun yi batu akan Yahaya bin Ayyub eh, Yahaya bin Ayyub cewa wannan ruwaya an ambaci batun kyautata wa mahaifiya hasso na sannan a karo na biyar kuma aka ambaci mahaifi muka ce wannan kuskure ne wajen annasa wajen nasakin shi littafin al'adar mufarat wasu nusak nasa shi yasa a wasu nusak ɗin ma ya zamana a karo na uku mahaifi a karo na hudu ko mahaifi kuma kamar da muka ambata shi ya haya bin ayyub ya zo a wasu ruwayoyi kan a karo na hudu shine mahaifi wanda mun ambata a lokacin da ya wuce to ya yahaya bin a nan shine haya bin ayyu wanda jika ne na shi abu zur'a haya bin ayyub bin amr bin jarir wanda jika ne na shi abu zur'a tarrazi rahimahullah a satin da ya gabata mun ce ya haya bin ayyu al-gafiqi abul abbas al-misri duk suna bisa tabaka eh, sabi'a to amma anan shi ya haya bin ayyub ne jikan shi abu zura tabazi wancan wajen kokarin kawo shi littamis a babi na tantance shi wancan din da wannan sai kuma bayani ya taƙaito a kansa kaɗai shi wancan yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a kuma mun gabatar da bayanai a kansa wanda matsayin hadisin shi ma hadisi ne wanda yake hasan to shi kuma wannan yahaya bin ayyu wanda yake hafidu abi zur'a shi kuma daga cikin rijal na al-imam abu daud da imam tirmizi da kuma shi imam bukhari cikin al-adab al kuma ya ambaci ruwa ta hanyar sa anashin bi tariqi ta'liq na kabarin da yake cikin kitab al-adab wanda mun ambata a lokutan baya to shi ma ko matsayinsa wato ainihin hasanul hadisi ne hadisin sa baya wuce matsayin hadisi wato ainihin hasan shi yasa al-hafiz cikin taqribut tahzim ce la ba asabi ah, shamsuddin zahabi kuma cikin al da ke thiqatun amma maganar al ita ce daidai matsayin hadisin sa matsayin hadisi ne wanda yake hasan don haka shi wannan hadisi yana a matsayin sa na hadisi wanda yake bi istinadin hasani an gane da kyau wannan kenan saboda haka wancan yahaya bin ayyub al-gafiqi abul addas al-misri to shi daga cikin rijal na ainihin aljama'a wannan kuma abu dawud da tirmizi sai kuma shi bukhari cikin al'adal mufrad mawsulan cikin sahih bukhari kuma mu'allaqan an gane da kyau wannan kenan mala yace ba babun eh, birru walidayhi wa in zalama eh, wato wannan babi ya kushi bayani game da kyautatawa da ɗa zai yi ga mahaifansa wa in zalama in mata kai sun zalunce shi wasu sun tauye masa wani haƙƙi cikin haƙƙoƙinsa da wannan ba zai sabbaba masa rashin biyayya gare su ba ba zai sabbaba masa rashin kyautatawarsa gare su ba an gane da kyau eh, a nan sai aka yi wato anishin idafa ta shi masdar zuwa ga mafa'ulinsa sai aka shafe fa'ilin kuma a yin zancen yake babun birrul waladi walidai wanda alwaladu shine fa'ilin amma an shafe shi wato babin da yake bayanin kyautatawa da ɗa zai yi ga mahaifansa wa in zalama in mata kai sun zalunce shi eh, shi'a a zulmu daga zalama يظلم ظلما إذا قلت الظلم شيني وضع الشيء في غير موضعه وتوك أزا أبو إندا بيدا تيوا ونشيني ظالنش قال المصنف رحمه الله حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سالم قال عن سليمان التيمي قال عن سعيد بن القيسي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه آه، الإمام البخاري رحمه الله باتن يقول wannan babi sai kuma ya kawo الله بن Abdullah bin رضي الله عنهما ta hanyar malaminsa hajjaj shine hajjaj bin minhal abu muhammadin nisulami wanda fiƙatun ne kamar yadda al'imam an bin hanbal ya ce fiƙa haka al'imam abu hatim ya ce fiƙa haka al'imam al-nasa'i ya ce fiƙa هكا الإمام ابن هبان كتاب الثقات هكا الإمام الإجلي تاريخ الثقات idan kuma ka ce thiqa ma'ana shine alladhi jama'a bainal adalati wa dhabt wato wanda ya hada tsakanin gaskiya da kuma ainihin karfin hadda to wannan shi ake nufi da thiqa wanda bai ƙarya a maganganunsa tsakaninsa da mutane to ina kuma a ce zai yi ƙarya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma an san shi ya shahara da kiyaye dukkan abin da ya ji na ili imma kiyayewa ta ka saboda hadda ta ka kaso sobi akwai zafu sadari wato hadda ta kirji imma kuma dabbu kita hadda ta bangaren littafi ma'ana duk abin da ya ji zai rubuta a littafi zai rubuta shi daidai in kuma ya tashi bayar da shi zai bayar da shi daidai a sakamakon mai ya rubuta shi daidai to wannan shi ake nufi da wato ainihin fiƙa idan ya zanto haddatasa ta yi ƙasa to sai a ce masa saduƙun wanda shi ne matsayin hadisin sai zama hadisi hasan sai ta daga sahih ya dawo hasan an gane da kyau wannan kenan to shi hajjad bin minhal malami ne na imamul bukhari rahimahullah bukari ya yi ruwaya gare shi a tariqil mubashar kai tsaye sannan kuma albaqun baqiyatu sitta sai kuma sun yi ruwaya gare shi bi wasita suwaye su ne imam muslim abu daud tirmizi nasa'i ibnu maja su yana matsayin malamin malaminsu shi kuma imam bukhari yana matsayin mai malaminsa shi kai tsaye su kuma da tsari tsakani an gane da kyau eh, sannan kuma ya rasu hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 217 wannan shine abin da imam bukhari ya faɗa a cikin littafinsa at-tarikhul kabir kuma shine abin da ibn sa'ad shi ma ya faɗa a littafin sa kitabut tabaqat amma wasu kan cewa hijira tana da shekara 216 shi yasa al-hafiz ibn hajar rahimahullah cikin taqribut tahzib yace 16 ko 17 amma zan ce mafi inganci 17 din ne 217 shi yasa shamsuddin zahabi ya zaba haka cikin littafinsa al-kashif fi ma'rifati man lahu ruwaya fil kutubus sitta ya tafi akan abin da imam bukhari ya faɗa da kuma ibn sa'ad rahmatullahi alaihi ba har kan sahabi shine wa abdullah bin abbas radiyallahu anhuma qala yace ma min muslimin babu wani musulmi lahu walidani da yake da mahaifa guda biyu alwalidani wato ainihin musanna ne na alwalid idan aka ce alwalid mahaifi guda ɗaya kenan alwalidatu mahaifiya amma sai aka ce alwalidani ana nufin ne mahaifi da mahaifiya min babi ta ghalibin tazakiri ala ta'anis a babin rinjaye da bangaren uh, mazantaka akan bangaren mai matantaka sai aka ce walida ne musulmani kuma musulmai uh, yusbihu ma zai wayi gari zuwa gare su ma'ana yana mai kyautata musu yana mai musu hidima uh, yusbihu wannan fi'ili ne mudari'i na asbaha yusbihu isbahan gane ba al shi shine shiga safiya daga na ga samu asubar subh was asfa sannan an kirayi safiya da asubar saboda duhu yakan ne yakan tafiya sai a samu haske muhtasiban halin kasancewarsa yana mai neman lada cikin abin da yake yi musu na kyautatawa na hidima na biyayya wannan muhtasiban mansubun ne alal hal daga al-ihtisab ihtasaba yahtasibu ihtisaban ainihin al-ihtisabu wato shine talabul ajari neman lada Ah, kamar yadda manzo Allah yake faɗa hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa man kama ramadana imanan wa hafisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi a ɗaya ruwayar man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wato al-ihtisab neman lada kenan daga nan kuma aka samu ainihin ah, hasiba ya hasabu an gane hasiba ya hasabu ah, wanda wannan kuma shi tsammani kenan tsammani ah, zato hasiba ya hasabu an gane da kyau ya hasabu hasiba ya hasabu za kuma ka iya cewa hasiba ya hasibu bilkasa amma wannan sama'an ne amma kiyasa shine hasiba ya hasabu kamar alima ya alim kamar fariha ya fara kamar farika ya fara shine alal qiyas kenan amma sama tunda ya tabbata a qira'a thabita mutawatira to zaka ce kuma hasiba ya hasib an gane kyau ita ce ta al-imam da waninsa kuma ita ce ainihin lugatul hijaz lugatul hijaz amma kaman lugatu bani tamim su kuma suna faɗan ya hasiba ya hasib amma duk dai wato ainihin abu dai ne to idan kuma ka ce hasiba ya hasubu to wannan kuma sai zama ma'anar lissafi kenan lissafi hasiba ya hasubu usbanan wa ainihin wa hasaban wa hasban bi iskani sin to ana ya zama lissafi kenan lissafi kenan idan kace kuma alhasabu bi fatahi sin ma'ana matsayi kenan daraja girma an gane da kyau to wannan kenan don haka canjawar wasali ga abu takan bayuwa zuwa game canjawar wato ainihin ma'anarsa misali kamar ka ce alhimamu kaga mutuwa kenan in ka ce alhumamu zazzabi kenan in ka ce alhammamu banɗaki kenan in ka ce kuma alhamamu ya zama kurciya kenan kaga canjin wasali ya bai zuwa ga canjuwar ma'ana to shi ma haka kana cewa hasiba ya hasubu to ya tashi daga tsammani ya koma mai lissafi kenan an gane da kyau wannan kenan shine muhtasiban yana mai neman lada illa fataha lahu Allah babaini Wace sai Allah ya bude mishi kofofi guda biyu ya'ani yana nufin min aljanna daga cikin kofofin gidan aljanna an gane da kyau wa in kana wahidan in ya zanto ɗaya ne daga cikinsu kaɗai ya rage ma'ana mahaifi ne ya rage ko kuma a mahaifiya ce ta rage ma'ana mahaifi ya rasu sai mahaifiya ko kuma mahaifiya ta rasu sai mahaifi an gane da kyau shine wa in kana wahidan sai ka dauke shi a matsayin wato ainihin khabaru kana din kenan mun gane da kyau ba kuma a wata nuska za ga an ce wa in kana wahidun ban san nuskar wajen ku ba ita ma haka ne wahidun ba to kaga sai zama wahidun a matsayin wato ainihin ismu kana kenan an gane da kyau duk ɗaya ne babu bambanci to fa wahidun sai zama da kofa ɗaya za a buɗe mishi maimakon bi tunda ɗaya daga cikin mahaifan nasa babu shi ɗaya ne ya rage to sai zanta kofa ɗaya za a buɗe masa wa in an ghadaba ahadahuma in kuma har ya fusatar da ɗaya daga cikinsu ma'ana ya sa ɗaya daga cikinsu ya yi fishi ya fusata ya samu ɓacin rai ya samu damuwa in ma mahaifin ne ko mahaifiya to lam yardallahu an Allah ba zai yarda da shi ba kwata-kwata a wannan halin da mahaifi yake ciki na ɓacin rai ko mahaifiyar take ciki na ɓacin rai hatta yarda an har sai mahaifin ya yarda da shi ma'ana ya huce ya yabe masa wannan abin da ya yi masa na ɓacin rai sannan sai Allah ya yi ya ainihin yadda da shi ila sai aka ce wa in zalamahu in ma sun zalunce shi ma'ana sun tauye masa wani haƙƙinsa ƙala sai Allah bin Abbas radiyallahu anhu ma ce wa in zalamahu in ma sun zalunce shi din in ma sun zalunce shi kar kuma na ce zalunci wa za'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi wannan shine ma'anar az-zulm fi lugha to wannan asar za mu ga anan al-imam al-bukhari ya fitar da shi kuma haka ainihin musaddad bin musarhat bin musarbal shi ma ya fidda shi cikin littafin sana musnad kamar yadda yake cikin al-matalibul aliya wanda musaddad in ba manta ba shekul bukhari ne malamin imamul bukhari ne da kuma wa al-imam abu daud an gane da kyau ya fitar da wannan asar ta hanyar shi Suleiman At-Taimi shine Suleiman bin Tarkhan bin Tarkhan at wanda fika ne yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a bi tariqil wasifa an gane har zuwa ga sahabi Abdullah bin Abbas ah, sannan haka Abubakar bin Abi Shayba shi ma ya fidda shi cikin musannaf nasa wanda shi ma shekin waye shekul imam bukhari an gane da kyau da kuma imam muslim imam tirmidhi ne kadai bai yi ruwar hadisi ta hanyar sa ba sannan haka al-imam al-baihaqi shi ma fidda shi cikin shu'abul iman mawqufan matsayin magana ta abdullah bin abbas radiyallahu anhuma duk ta hanyar shi suleiman bin tarhan at-tayyib to wannan asar din isnaduhu da'if saboda shi sa'idin nilkaisi kamar da aka faɗe shi a nan majahul ne la yu'raf ba a san shi ba to idan jahala kuma ta abku ga wanda yake ba sahabi ba takan yi me takan kawo illa amma idan ga sahabi ne wannan ba matsala jahalatu sahabi la tadur li anna sahabata kullahum udul domin sahabbai dukkanin su adilai ne shi yasa al-khatib al-baghdadi yayi babu cikin al-kifaya fi ma'rifatu usul ilmi ruwaya cewa babin da ya kunshi abin da yazo kan cewa sahabbai adilai ne amma duk wanda yake ba su ba kaga ba a san waye ba a san matsayinsa ba ta iya zanto makarici ne sai kuma zan a ba makaryaci bane amma kuma mutum ne mai rauni bai kiyaye abubuwa to kaga akwai matsala an gane da kyau saboda haka majahul ne to anan haka aka ce sa'idun nilkais kuma haka yanga koma kaman ah, wasu tafai kaman mizanul iktidal fi naqd rijal na shamsuddin zahabi harfu sin nan ma za ga haka sai kira shi da sa'idul kais haka in ka koma zailul kashif na waliyuddin uh, abu zur'a uh, dan uh, zainuddin al-iraqi rahimahullah shi ma za ganin sun kira shi da sa'idul milkais amma abin da yake daidai shine sa'ad bin mas'ud eh, sa'ad bin mas'ud wannan ka koma waɗancan littafin da muka ambata za ga haka suka kawo shi wanda kuma shi malami ne na uh, Suleiman bin Darhan Attin Sa'ad bin Mas'ud to wannan zai baka cewa ana kiransa da Sa'ad ana kiransa da Sa'id amma Sa'ad din shi yafi zama daidai an gane da kyau wannan kenan sannan abu na biyu kuma shi Suleiman bin Darhan uh, yakan dan yi ta dalisi kuma gashi ya ce an sa'idin bin an sa'idin qais wanda wanda yake mudallis uh, alladhi yudallisu tadlis al-isnad uh, wanda yake yin tadlisi na isnadi idan yace an to wannan ba a karba illa idza sarraha bitahdis sai dai idan ya sarraha mun gane ba uh, bi ihda siyag as-sama'il mubashar كأن يقول حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو شافهني أو سمعت وأنا سيأك أما إذا يتي عن ماذا كرب من عن آه، تجتد الاتصال والانقطاع آه، فيها شوب الانقطاع إن يتي عن و ya ji ga shi wannan ɗin kuma ta yi wa akwai wani mutum a tsakaninsu da haka sai ce an tunda siga ce ta hatamilin littisal wal ƙiƙa to su kuma ba sa ƙarya ce maka sami na ji kuma bai ji daga wurinsa ba kaga ya ƙarya ke to zaka sai ya amfani da siga take nuna cewa ya ji ga wani wannan wani shi ji daga wannan ɗin? kuma take nuna ya ji daga gare shi kai tsaye babban abin da yake sa suke haka shine hubbul ulu san samun ɗaukakuwa ma'anar ɗaukakuwa ba irin taka ta yaran hausa ba ma'ana ɗaukakuwa su samu kusanci ga annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'ana idan ya zama kenan shi suleiman bin tarhan a taimi ya ji wannan asarin ga malaminsa shi kuma wannan malamin nasa ya ji ga sa'id nilkaisi sannan shi kuma ya ji ga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma kaga tsayin isnadin yayi me ya karu to amma idan ya zanto fa a shi kawai ga Sa'id bin Qaisi ne misali shi kuma Abdullah bin Abbas daga manzon Allah kai tsaye misali kaga isnadin yayi me ya dan take to kaga ya ƙara samu mai kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da ce an samu ƙarin wani mutum tsakaninsa da Sa'id bin Qaisi to wannan shi ba za ga al-a'immatul a'lam al-ajilla za ga manya manyan malaman hadisi cikin tabi sukan yi ta dalisi to wannan shi babban abin da yasa suke saboda hubbul ulu san su samu kusanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa yi wa manzon Allah kariya to amma shi Sulaiman bin Dakhan at-Taymi tadrisin sa ba matsala bane eh, domin yana daga cikin wannan tadrisin su ba matsala bane akan iya karɓar sa kai tsaye tunda tadlisin ba da yawa suke ba sannan kuma duk wanda suke tadlisi zuwa gare shi to tabbas malamin su ne shi yasa Ibn hajar ya kawo shi a al-martabatu cikin littafin sa ta'rifu ahli taqdis bi maratibil mawsufin bi tadlis wanda suke martaba ta biyu waɗanda an ɗauki tadlisin su a matsayin ba tadlisi bane bai cutarwa da da yake da suke sami ito ko haddasani to shi Sulaiman bin Darkhan daga cikin su don haka anan sai mu samu sakamakon kenan kawai da illar wannan asari shine wa sa'ar bin Mas'ud domin majhul ne la yu'raf ba a san shi ba sannan kuma ya zo marfu'an idan ka ce marfu'an gawa kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a matsayin cewa manzon Allah ne faɗe shi ibnu abi umar ya rawaito shi marfu'an a littafin sana na musnad kamar yadda yake cikin al-matalib al-aliya haka ibnu adi shi ma ya rawaito shi marfu'an cikin littafin sa al-kamil fi du'afa rijal ta dai hanyar shi ibnu abi umar ta hanyar shi ibnu abi umar marfu'an zuwa ga labin abbas zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai cikin isnadin sa akwai abdul quddus bin habibin dimashqi wanda mataruk ne don haka wani isnari isnadi ne wanda yake ba'ib jiddan mun gane da kyau ah, shi ya sa shi ibn abi cikin alkamil fi du'afa rijal ya ambaci shi wannan ah, hadisin a matsayin rubabbun harisai na shi abdul bin habib daga cikin munkarat nasa to haka kuma al'imam abu ya ya'ala cikin ah, musnad nasa kamar yadda yake cikin al aliya shi ma ya rawaito shi wato ainihin marfu'an ta hanyar ah, mughira bin muslimin nilkasmali ah, abu salamata sarraj zuwa ga ata zuwa ga Allah bin Abbas shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam marfu an cewa manzon Allah ya ce to shi a mugira bini muslimin nilkasmali sadukun ne sadukun ne da haka a zahari rahimahullah cikin alkashif ya ce hasanul hadis ne alhafis ma cikin takaribar ta hazib ya ce sadukun ma'ana hadisinsa hasan shi mugira bini muslimin nilkasmali kuma yana daga cikin rijiyar na imamu tirmizi da imamun nasa'i da al'imam ibn maja da kuma bukhari cikin al'adabul mufarad to da haka shi al-hafiz ibn hajar rahimahullah cikin al-matalibul aliya ya hassana shi wannan hadisin ta hanyar mughira bin muslimin nil kasmali a matsayin cewa isnaduhu hasan an gane da kyau to amma abu zur'atar razi ubaidullah bin abdulkarim kamar yadda yake cikin kitabul ilal na ibn abi hatim da kuma kitabul marasiyil na dai shi ibn abi hatim yace ruwayar shi mughira bin musulmin nilkasmali ga aba ruwaya ce mursala ma'ana bai ji daga aba ba ah, malama hadisi wani lokaci sukan ambatar isa da ma'ana mai allin kifa ah, yankiya ma'ana bai ji hadisin kai tsaye daga aba ba shi yasa ma ce an aba don haka wannan illa ce to amma shi alhafiz ibn hajar shi ya hassana hadisi ma'ana la'akari da ainihin duba ga shi mughira bin muslimin kasmali amma ko bai yana aka yi to shin ya ji daga atsa din ba ko bai ji ba to shi kuma abu zuwa yana da ilimi akan cewa bai ji daga atsa ba to kuma man arafa hujjatun man lam ya wanda ya sani shi yake da hujja akan wanda bai sani ba don haka anan akwai ka'ida idan ya zama na malaman hadisi magabata irin su abu hatim inda razi irin su abu zur'atar razi da sauransu suka yi magana akan sukan rawi sai aka samu wani kuma daga cikin yan ƙarshe ya yi to sukin wannan rawi ɗin ko kuma suka raunana hadisi sai aka samu daga cikin yan ƙarshe kuma ya hassana wani hadisin ko ya inganta shi to anan sai a duba idan aka duba ga a eh, su raunana wannan hadisin da suka yi sun kawo hujja kan kaza misali a ce kaman aljarhul mufassar sun ce rawi kaza mai rauni ne saboda kaza shi kuma wannan dan ba sai ya dogara da maganar wani akan cewa ya wasa shi wannan rawi to anan waccan magana wadda ta kunshi rawa na shi ta za a dauka tunda ta kunshi batun gadalin da sa aka na shi shi kuma wancan da ce sika ne bai san wannan raunin nasa ba shi kuma wancan ya san tunda ya faɗi ma ga sababi to anan sai a rinja da wannan aljarru mufassar ne ala ta'dil wa tawfiq eh, sannan amma idan ya zama cewa shi dan ba da ya hassana shi wannan hadisin a'a ya hassana bisa hujja ma'ana ya samu wani ilimi wanda yake ya ɓoyu ga su na farko to anan sai a yi aiki da maganarsa su kuma sai a batta su a nema musu gafara an gane da kyau sannan kuma raunar na hadisi fa da inganta shi ba wai ra'ayi mutum bane shi a karan kansa misali ka ji an ce albani ya inganta shi ko albani ya raunana a ba fa na nufin cewa shi albani a karan kansa ya raunana ba ko inganta ba haka bane ma'ana ka'idodin ilimi shi a shekul albani ya bi wanda iya karatunsa ya kai masa cewar wannan hadisin ya inganta ko kuma wannan hadisin mai rauni ne to zaka sai a ce albani ya inganta ma'ana a ashekul albani rahimahullah a binciken da ya yi kan shi wannan hadisin ya samu cewa hadisin ya inganta a a binciken da ya yi kan shi wannan hadisin ya samu cewa hadisin mai rauni ne a bisa ka'idodin ilimi amma ba shi a karan kansa ba ya ce kaza ya inganta kaza bai inganta ba ya kamata a gane wannan an fahimci wanda kyau to wannan shi ne. don haka maganar abu zuwa a nan tana da tun tunda shi ya san wato ainihin mughira bin Musulmin nil kasmali bai ji ba daga akwa sannan kuma ba a samu wani abin da yake kore wannan maganar ba ta shi abu zuwa wanda yake tabbatar cewa ya ji daga akwa ya ji shi wannan hadisin daga akwa an gane da kyau Ah, sannan kuma ya samu mutaba'a ah, kamar yadda yake kitabu targhib wa tarhim na al asbahani ya samu mutaba'a ta muhammad bin al-munkarir zuwa ga shi zuwa ga bin abbas marfu'an wannan wace irin mutaba'a ce mutaba'a ce tamma ko qasira mutaba'a ce qasira domin muka ce mutaba'a ta kasu kasu biyu akwai mutaba'a tamma akwai mutaba'a qasira al mutaba'atu tamma ita ce mutaba'a da ta kasance a malamin rawi shehur rawi malamin rawi yanzu misali kamar hajjaz bin minhal sai a samu wani yayi tarayya da shi wajen rawaito wannan asarin ga hamad bin salama to wannan sai ka ce mata me al mutaba'atu tamma kenan to amma idan ya zama an samu wani daga hamad eh, bin salama yi wa Hammar bin Salama mutaba'a rawaito shi wannan asarin ga Sulaiman bin Darkhan At-Timi wannan sai ka ce mata me mutaba'a qasira har dai zuwa ƙarshen isnadin gaba daya an gane da kyau sannan kuma har yanzu ya samu mutaba'a ta Yaqub bin al kamar yadda yake cikin Shu'abul Iman na imamul al kuma haka ya sami mutaba'a ta Sa'id bin sinan kamar yadda yake cikin kitabu zuhud na hannadu bin sari sai dai akwai ibahami domin shi sai ibn sinan ya ce an rajulin an ibn abbas to an rajulin ba a san waye ba wanda kaga ibahami ɗaya daga cikin shi ma illo da suke rona na hadisi tunda ibahamin ba na sahihi bane inda ya ce an rajulin min sahaba ga wani mutum daga cikin sahaba da magana ta kare an gane da kyau wannan kenan sannan kuma wannan ita ma ruwaya tana da rauni sannan mutaba'a ta yaqub bin qaqa an ata take cikin shu'abul iman a isnadin ta akwai abdullah bin yahaya bin musa wanda ibn adi cikin al-kamil fi du'afa al-rijal ya ma tuhumihi da ƙarya dan haka shi al-hafiz ibn hadal cikin lisan al-mizan yake cewa hadisin gaba daya mazajen sa amintattu ne illar hadisin kawai shi wannan abdullah bin yahaya bin musa ne as-sarkhasi as-sarkhas wa aka iya cewa kuma as-sarkhsi wanda as-sarkhasu wani gari ne babba wanda yake gefen Khurasan to amma as-sar as-sarkhasi din shi yafi kamar yadda Yaqut al-Hamawi ya faɗa cikin ma'ujamul buldan cewa domin shi yafi yawa ta fuskar faɗa amma akan fade shi bit tarik a ce as-sarkhsi an gane da kyau to wannan wannan kenan sannan kuma haka ya zo cikin musannaf na Abdurrazzaq bin Hammam a kitabul jami na Ma'amar ta hanyar Aban zuwa ga shi Sa'ad bin Mas'ud sai kuma aka ce aw ghairihi an ibn Abbas kaga an samu at-taraddukan gubakon baya don haka dai a dunkule yan uwa wannan asarin bai tabbata ba marfu'an haka bai tabbata maqufan ba bai tabbata a matsayin hadisi marfu'i ga manzon Allah haka bai tabbata a matsayin asari mawqufi ga Abdullah bin Abbas ayyishin uh, radiyallahu anhu ba an ga da kyau to amma ma'anarsa kuma tana da kyau tana da kyau kwarai da gaske sun da wasu dalilai sun tabbatar da ma'anar da ya ainihin kunsa don haka zaka ji an ce wannan hadisin da'if al-isnad amma sahihul ma'ana isnadin mai rauni amma ma'ana ta inganta saboda mai wasu hadisai tabbata sun tabbatar da ma'anar da yake dauke da ita an gane da kyau to wannan shine da haka fa malamai suke tantance maganganun manzo Allah duk gudun wannan shi ya bayi Umar bin Khattab radiyallahu an yayi waccan magana ga Abi Huraira domin kada a jingina manzo Allah abinda bai faɗa ba to ashe kuma kaga tunda ma'anarsa ta tabbata sakamakon wasu hadisai tabbatattu sun tabbatar da ma'anar to kaga ba mu da bukatuwa zuwa ga shi wannan asar tuna da ifi shi yasa Allah mubarak yake faɗa kamar yadda yake cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adab sami yake cewa fi al hadisi shughlun an sakimi cikin hadisi tabbatacce akwai wadatarwa ga hadisin da yake mai rauni tun daga wanda ya tabbata to me zaka yi kuma da wanda yake mai rauni an gane da kyau an gama aiki da dukkanin ingantattun nema balle a kai ga to ingantattun ma nawa aka sani na ba da muna gane ba to wannan shi ne saboda haka ba bukatar aiki da wanda yake hadisi wanda yake mai rauni kwarai da gaske ba bukatar aiki da shi wanda suke batun ma cewa za a aiki da hadisi mai rauni ba su faɗi kai da sun kawo sharaɗi wanda ibn hajar cikin tabayyinul adabi ma warrafi fi fadl rajab ya ainihin ambata da kuma waninsa ba akan wannan batun muke ba daga cikin abin da suke ambata na sharɗi shine karka kudur cewa manzo Allah ne ya saka to kaga zan ɓata lokaci kenan kana yin abin da ba saka ba to kaga tunda haka ne sai ya koma ga hadisin da yake tabbatacce kenan to anan zamu ga an ce muhtasiban to amma a waɗancan hanyoyin da muka ambata waɗancan ruwayoyin muhsinan ma'ana ya waye gari muhsinan yana mai kyautatawa zuwa gare su yana mai kyautawa zuwa gare su don haka kuma shi yafi zama daidai muhsinan ne an gane ke ba ku ja layi a wurin muhsinan shi yafi zama daidai to a dunkule yan uwa eh, duba ga cewa yau ne a laraba ta ƙarshen wata da nake shiga freedom muke amsa fatoyi da ake yi to ina gani zan tsaya haka insha Allah ta'ala satin gaba sai mu tattauna fikihun shi wannan afiri da abin da ya kunsa da sauran abubuwa wanda suka shafa haka sannan kuma sai mu tafi babi na gaba an gano da kyau to wannan shine insha Allah kuma i'tizaran anil as'ila ba zan amsa fatoyi ba kuma ina neman shi liman ya takaita sallar dan kada a maimaita abin da ya faru a wancan lokacin baya yawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh